Gidauniyar koyon sana'o'i a Najeriya wato Industrial Training Fund ko ITF a takaice ta ce za ta inganta ayyukan horar da matasa da sana'o'i don dogaro da kai da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Gidauniyar ITF dai an kafa ta ne tun fiye da shekaru 40 da suka gabata bayan turawan mulkin mallaka sun fara tattara nasu ya nasu don a sami 'yan ƙasa da za su cike guraben da turawan suka bari musamman a masana'antu. Darakta janar na hukumar ITF Joseph Ari ya ce mafi yawan ƙasashen duniya da suka ci gaba sun dukufa ne wajen sana'o'i da inganta masana'antunsu. Za ka gan mutum yana da digirgiri da yawa amma ka bashi aikin hannu ya ba zai iya ba. to wannan yana sa koman baya sosai mana a kasanmu tun da shi shugaban kasa eh, muhammadu buhari gcfr mun lura da abubuwa guda biyar wanda shi ya kawo cewa na gyaran kasa so mun ce mu a itf kwa dole mu fuskanci abubuwan nan na yakin corruption to mun gan cewa idan mun ci gaba da aikinmu sosai kasa za ta gyaru ba za a dinga samun crisis da tashin hankali sosai ba don idan ƙasa ta gyaru mutane sun samu aikin hannu ba za su yi abin da zai tada zaune saye ba akwai shirin da muna kira national industrial skills development wannan shiri ne wanda za mu je jihohin nan duk 36 muna sadu da gwamnonin su kawo mana matasansu maza da mata a katsina mun koya ma yara matasa yadda za su yi chalk na rubutu da fenti to ana koya musu ma yadda za su yi kasuwanci sai muna hada kai da smedan sai mu je kuma bank of industry yadda za a samu musu kudi wato kamar loan kenan sannan za su kafa su kamfaninsu kafin ka san wani abu matasan nan za su zama har ma suna kwashe mutane aiki Darakta janar na gidauniyar koyon sana'o'i a Najeriya Sir Joseph Ari. Darakta mai kula da sashen shiga da fitar kuɗi a hukumar ta ITF Aliyu Ahmed Kiyari ya ce zuwa yanzu gidauniyar ta horar da fiye da mutane miliyan goma sha takwas. Manufan da muke da shi yanzu shine mu tabbatar cewa duk wani ɗan Najeriya yana da abin da zai yi. domin na zauna a kasashe kamar goma sha hudu haka abin da suke yi shine wallahi tallahi ba mutum ɗaya da ba shi da aiki. tun daga firamare za ka fara koyon aikin hannu in ba za ka iya boko ba za ka iya aiki da hannunka to abin da muke nufi kenan cewa kowane ɗan najeriya ya zama yau ya mori kansa kuma kasan ta more shi. Ita ma Hajiya Safiya Abubakar ta ce ba matasa maza kaɗai gidauniyar ke horarwa ba har da mata. A cikin horarwa da ake ba wa mata a nan akwai ɗinki, akwai saƙa, akwai girke-girke, a ƙarƙashin girke girke akwai su keg, akwai beat making su ɗan kunne da sarƙa da sauransu. To matan da ke karkara su ta yaya za su samu shiga? training din da muke bayarwa ana yin shi local government local government an a kowane local government ana zuwa ƙauyuka ƙauyuka ne a zaɓo wa'annan mutanen so muna yin ƙoƙari mu tabbata cewa a training din da ake barwa ana daukan mata daga ƙauyuka. Gidauniyar horar da sana'o'in da tana da ofisoshi 40 a jihohi daban-daban a fadin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.